tunawa da 'yan mazan jiya ba ma na jiya ba har da na yau na masu taimakawa wajen tsaron kasa saboda mu samu mu bacci lafiya ka tuna cewa idan mutanen nan ba su nan zai mamu wuya mu samu mu ci gaba da harkokin rayuwarmu cikin koshin lafiya eh shugaba ya ce akwai kuɗi biliyan goma sha takwas da aka ware saboda tunawa da su saboda kuma a baiwa wato wanda suke cikin wannan wato sojoji da eh, sauran masu tsaron ƙasa abubuwan wato more rayuwa da aka ajiye musu saboda samu su ci gaba da aikinsu cikin ƙoshin lafiya